أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau sha biyu ga watan Ramadan lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma yau ishirin da tara ne ɗaya ga wata yau ɗaya ga watan uku lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida. Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na Mus'ab bin Umar da ke unguwar Kofar Gabas cikin garin Azare jihar Bauchi domin ci gaba da fassara ma'anonin Al'ur'ani. Muna karatu cikin littafin Raddul Adhan ila ma'anil Qur'an na Sheikh abubakar mahmud gumi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nawaye mizanin ayyukansa gobe kiyama wanda almajirinsa sheik abubakar aliyu albami ya yi ƙarin fashin baki a tafsirin ya masa suna ibahil ma'ani ala raddul adhan ila ma'anil qur'an shi ma allah ya haskaka rayuwarsa ya nawaye mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abinda ya rubuta tare da suka rubuta tare da aiki da shi na'am a muna karatu cikin suratul baqara jiya mun ajiye karatu aya ta 184 yau kuma za mu tashi kan ta 185 Allah madaukakin sarki ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
نعم يا أيها Allah maɗaukakin sarki ya ce, Shaharu Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an. Watan Ramadana wanda a cikinsa ne aka saukar da Al-Qur'ani. Min lauhil mahfuz ila sama'id duniya. An saukar da shi ne daga lauhil mahfuz zuwa sama ta ɗaya. Fi lailatul qadari a daren lailatul qadari. Sama ta ɗayan akwai wani masallaci da ake ce da shi Baitul Izza. A nan aka saukar. Malam ya ce, A kharajal hakim fil mustadrak, Imam hakim ya fitar da hadisi cikin mustadrak, lambar hadisi na 2878, wannan sa'i, hakanan imamun nasa'i ya fitar a cikin sunanil kubra, lambar hadisi na 7937, wabin abi shaiba fi musannafihi, ibn abi shaiba shi ma ya fitar lambar hadisi na dubu uku da ɗari ɗaya da saba'in da takwas. An ibn Abbasin radiyallahu anhuma qal unzila al-Qur'an jumlatan wahida fi lailatul qadr ila sama'id dunya. Abdullahi dan Abbas yaddar Allah madaukaki ta tabbata a gare su yace an saukar da al-Qur'ani sukutum da guda a daren lailatul qadari zuwa sama ta ɗaya. Wa kana bi mawaqi'in nujum wato a wajen a ya kasance kuma bi mawaqi'in nujum wa kana Allah yanzilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'adahu fi ithri samai dunya wa kana bi mawaqi'in nujum bi mawaqi'in nujum din nan shine mutafarriqan ararrabe wa kana Allah na'am fi ithri ba fi ithri ba'din qala qalu laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida to sai kafirai suka yi tawili ko kuma suke kalubalanta suka ce wai laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me ya hana a saukar masa da alqur'ani su fitum da guda attaura da injila da zubura da tsofi ibrahim musa duka an sassaukar da su ne su fitum da guda a dunkule to shi me yasa alqur'ani ba a saukar da shi a manzon Allah a sufutum da guda ba sai Allah ya ce linuthabbita bihi fuadaka dan mu tabbatar da shi a zuciyarka warattalnahu tartila kuma mu karanta maka shi daki daki a tsare bis da tajwidin sa to Allah madaukin sarki ya saukar da alqur'ani sauka iri biyu kamar yadda Allah ya tabbatar a cikin suratul isra'i wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da alqur'ani sukutum da guda kamar sauran littattafa daga lauhil mahfuz zuwa baitul izza wa bil haqqi nazal da gaskiya kuma muka sassaukar da shi wato a duniya a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadan kadan gurgurdan abubuwan da suke faruwa da abubuwan da suke afkuwa da kuma wani hukunci da ake so a bayyana wa al'umma to shi kuma wannan saukar da shi sukutum da guda ɗin Kur'ani ya tabbatar a wurare har guda uku. Mun ji waje na farko cewa shi shaharu Ramadan shi ne a cikinsa aka saukar da Alkur'ani a cikin watan Ramadan ɗin. To, a cikin watan Ramadan ɗin yaushe shi ne aka ce, Inna an zalna fi lailatin mubaraka, mun saukar da shi ne a wani dare mai albarka. wannan daren fiha yufraqu kullu amrin hakim a ciki ake yin budget na kowace shekara duk shekara a daren lailatul qadr ake yin budget ga abubuwan da za su fara a shekarar wane zai samu karuwa wane zai yi aure wane zai mutu wane zai je makka wane zai hau matsayi kaza wane zai gusaye waje kaza haka duk abin da zai faru a wannan daren ake budget cin ɗinsa na wannan shekarar eh sai kuma wata shekara bi za a yi ta yi kawai gashi nan an yi budget ɗinsa to sai kuma Qur'ani ya sake fayyacewa wannan dare mai albarkan wanne ne sai Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadari mun saukar da shi ne a daren lailatul qadari shi ko daren lailatul qadari khairun min alfi shahri yafi dare dubu alkhairi kimanin shekara 83 da wata fudu kenan alkhairinsa to kun ga a wannan daren ne aka saukar da alkur'ani su fitum da guda daga lauhil ma daga baitul izza kuma aka ringa saukar da shi kadan kadan gwargwado abudan abubuwan da suke faruwa har tsawon shekara 23 akai ana saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala al hakim hadha hadithun sahihun ala shartihima wani hadisi ne ingantacce a bisa sharadin bukhari da muslim ولم يخرجاه amma بس فسر da shi ba yani ala shart al-bukhari wa muslim yana nufin akan sharatin bukhari da muslim shi al-qur'ani hudan ay hal ne hadiyan min ad-dalala mai shiryarwa ne daga bata linnas yana shiryar da mutane daga bata wa bayyinatin ayatin wadihatin min al-huda kuma ayoyinsa suna bayani filla filla daki daki na shiriya mimma ya hadi ilal khalqi min aminal ahkam daga abin da yake shiryar da halitta zuwa ga hukunce hukunce na'am sai ya ce minal furqan eh hudan linas wa baydatin minal huda wal furqan mimma yufarriqu bainal haqqi wal batil wato qur'ani yana bayani filla filla daki daki abin da ke tsakanin gaskiya da kuma barna da kuma ƙarya gaskiya ne to za gan shi a fili yake barna ma ga ta nan a fili in ka ga dama ka bi in ki ga dama ka kiyaye faman shahida ay hadara huwa sahihu duk wanda ya halarci wata alhali yana da lafiya ya dalilin da ya da dalilin da zai zo minkum an ku wanda ya halarci wata shafar kwalle sun mutu da an umarce shi da wata mutum azumi da shi wata masa azumi. wa amara bi siyamihi yayi umarni da ashura lamma furida ramadan turika inda aka wajabta Ramadan sai kuma bar ya tura farilla ne amma da aka wajabta Ramadan sai bar sai aka bar shi a tsayin na aka iya tashi daga farilla ya koma sunna na cikin cewa wa bayyinati sunna kuma hadisai sun bayyana anna awwalish awwal shahr yathbutu bi ru'yatil adlaini wato farkon watan yana tabbata ne da garin ganin adalai guda biyu aw jama'atul mustafida lil hilal ko kuma jama'a masu yawa su ga ainihin cincirin dan watan jama'a masu yawa su ga watan ikhtalafa ahlul ilm ma abota ilimi sun karu juna sani fi wujubi sawmi bi shahadatil wahid wajen wajabcin azumi da kallon watan mutum daya fa dhahaba malikun wal auza'i wa ishaqa إلى أن الهلال رمضان لا يثبت إلا بأدلين إمام مالك ده إمام الأوزائي ده إسحاق suka tafi a fahimtar cewa shi wata na Ramadana baya tabbata sai da ganin adalai guda biyu, iyasan ala hilali shawwal, iyasi suka yi akan ganin wata na shawwal na sallah kenan. Wa huwa azharu qawli Shafi'i shine mafi bayyana a maganar Imam Shafi'i. wa zahaba aktharuhum mafi yawan malamai kuma ila annahu yajibu bi shahadatil wahida wato azumin ramadana yana tabbata da ainihin shaidar mutum daya wa bihi qala ibn al mubarak akwai abdullah ibn mubarak zahidi ne wa ahmad da imamu ahmad imamu ahli sunna wal jamaa wa huwa ahad qawli shafi'i ɗaya daga cikin ƙaulai shafi'i ɗaya daga cikin maganganun imamu shafi'i ne wa bihi qala abu hanifa abu hanifa ma ya tafi akan wannan fahimta idza kana samau mutagayyiman idan sama ta kasance tana da gajimare wahtajju bi hadith ibn abbas suka kafa hujja da hadisin abdullahi dan abbas wa bima ruya fi hadithin sahihin akhrajahu al-hakim da kuma hadisin da aka rawaito wanda imamu hakim ya fitar da shi an ibn umar qala tara annasul hilala mutane sun yi cincirindo sun je kallon wata suna ganin kokarin su ga wata fa ukhbirat rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labari anni ra'aytul hilala ko fa ukhbirtu shi Abdullahi dan Umar ne yace fa ukhbirtu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai na baiwa manzon Allah labari cewa inni ra'aituhu ni fa na ganshi a wannan shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manya-manyan sahabbai su Abubakar su Umar duk sun tsaya kallon watan basu ganshi ba Abdullahi dan Umar shi ne kadai Allah ya nuna ma ya gwadawa yace ni na ganshi fasama sai manzon Allah ya dau azumi wa amaran nasa bisiyamihi ya umarci mutane kuma su dauki azumin to kun ga wannan kenan kuma abin da zai baka mamaki ga mutane 'yan tarkiki a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, sai ka ga sautari in an faɗi wata magana sai su ce, a rediyo kaji? Ko ba haka ba ne? Ko wani ne ya gaya maka? Kowa ya gaya maka? Sai kuma su yadda, wai amma in aka ba da sanarwar cewa an ga wata, sai 'yan tarkiki su ce, a su sai sun gani cil da cil ganin annabin tsohuwa. wannan kuskure ne akwai abubuwan da ba ɗora wa ɗaiɗaikun al'umma ba an ɗora wa shugabanni ne irin kallon wata irin sallar idi ba ba ka bane kuma akwai shugaba da yake da wannan haƙƙin kai masu bincike a duniya kaf da suka yi bincike sai suka gano ƙasashe guda hudu a duniya ganin watansu ya fi na kowanne inganci daga cikin ƙasashe guda hudun nan akwai ƙasarmu Najeriya mu ƙasarmu ta Najeriya ba iya watan Ramadana ba ne kawai kwamitin nan suke zuwa su duba wata ba, duk wata goma sha biyun tun daga Muharram har Zulhijja sai sun fita su ga yadda watan yake, sai sun yi bincike sun tabbatar, sannan sai a zo a tabbatar da cewa yau ne ɗaya ga wata ko kuma azumin ko kuma watan ishirin da tara ne ko talatin. Ba kawai suna falo suna shan shayi ba ne za su shata. su faɗa su ce kawai ranar kaza za a da azumi ba fita ake yi saboda haka abin da ya fi maka sauƙi in an ce ma an ga wata kawai ka ɗauka in an ce an gani ka ajiye in ba haka ba a shekarun baya ai ana samun wani lokaci a samu kuskure an taɓa shekarun da aka rama azumi ko ba haka ba ne aka ce bayan sallah sarkin musulmi ya ce a rama azumi ɗaya saboda an samu kuskure ko ba haka bane to inda ba haka bane ba za su dawo su ce a rama ba to Allah madaukin sarki ya datar da mu to shine Allah madaukin sarki yace wa man kana maridan duk wanda bai da lafiya aw ala safarin ko kuma yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhar to ya rama azumin ya rama wa'azin a azumin a wa'insu kwanaki na daban ya rama azuminsa a waɗansu kwanaki na daban kafin nan na ɗan tsallake da aka ce shi ne sai ya ce au bi kamali sha'abana talatina ko kuma da cikan watan sha'abani kwana talatin idan watan sha'aban ya cika kwana talatin to za a yi azumi shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cikin hadisin abi hurere ce su mu liru'uyati ku yi azumi don ganin wata, ba wai sai kai kaɗai ka gan shi ba kai da kanka ba. Saboda in ba haka ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam azumi shekara tara ya na Ramadana, a shekara taran nan shekara biyu ne kacal ya ga watan da idansa, duk shekara bakwai labari ake zuwa ake bashi, a ce an ga watan kuma sai ya yadda kuma sai a ɗauka. Ya ce, ku yi azumi don ganin wata, wa aftiru li ru'yati, ku ajiye don ganin wata, fa in gubiya alaikum in gajimare ya zo ya rufe muku shi fa ukmilu iddata sha'bana 30 ku cike lissafin sha'ban 30 in da ya rufe muku ba ku ganshi ba to kawai ku cike ku kaddara masa 30 wa yajibu sawmu ala man wasala ilayhi al-khabaru bidhalika kuma wajibi ne duk wanda labari ya isa gare shi cewa an ga wata to ya dau azumi wala yura fi dhalika matali'in nujum ba zai la'akari da matali'in nujum ba wa biladul islam kulluha wahida to wannan wani magana ne wanda yake mai fadi ba za mu shige ta ba maganganun malamai ne wa man kana maridan aw ala safarin duk wanda yake wato bai da lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhar wato sai rama azumin a wayansu kwanaki na daban misalan irin wannan taqaddama mithluhu fi ayati sabiqa wa kurriya li Allah ya tahawwama nasquhu wato an maimaita ne kada wani yayi wahami ya fahimci abin ba daidai ba ya maimaita wato soke wannan abin yuridullahu bikum al-yusra wato Allah yana nufin ku da daukan Allah yana nufin ku da sauki wala yuridu bikum al-usra Allah baya nufin ku da kunci wato addinin musulunci sauki ne duk inda kaga tsanani to kai ne ka tsanantawa kanka amma addinin musulunci sauki ne babu tsanani a cikinsa sai dai akwai wajen da ya kamata a yi lafalako akwai wajen da ya kamata kuma a ɗan zara ido a yi da gaske to shi haka addinin yake ba sauki ne tsantsarsa ba ba kuma wahala ba ne tsantsarsa ba shi tsakanin sauki da tsanani ne aka yake tsaka-tsaki yahudanci a cikin addininsu akwai tsanani Nasara kuma akwai sakaci, mu kuma sai aka samu tsaka-tsaki akwai yadda ya kamata a yi tsanani akwai yadda ya kamata a yi sauƙi to mu tsaka-tsaki ne kuma ko a komai ma in ka zanto tsaka-tsaki to ya fi maka daɗi e kai ma ka fi sakewa kar ka matsawa kanka kar kuma ka yi sakwa-sakwa kai wasa da kanka sosai ka yi tsaka-tsaki ya fi maka sauƙi ibada ma ka yi ta tsaka-tsaki ba ka matsawa kanka ba ba kuma yi ƙasa ba na'am to walidhalika abaha lakum alfitra fi fil maradi was safari saboda haka sai Allah ya halasta muku in ba ku da lafiya ku sha ku sha magani in za ku yi tafiya akwai wahala ku ajiye wato azumin nan saboda me wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraji ubangiji bai sanya muku kunci a halin a cikin addini ba yuridullahu liyaja ma yuridu Allah liyaj'alakum liyaj'ala alaykum min harajin Allah ba yana nufin ya sanya muku kunci bane a cikin duk al'amuranku eh ku bi abin da sauki da sannu sannu kar ku tsanantawa kanku in kana halin tafiya ka ci abincinka ba wani koyo koyo kai matafiyi ne ko ba ka bane وليكون ذلك في معنى الإلا أيضا الأمر بالصوم وقد أطف عليه walitukmilul idda kuma dan ku cika wato kwanakin ai iddati saumi ramadana kwanakin watan ramadana walitukabbirullaha inda ikmaliha kuma ka ku girmama Allah yayin kammala azumi alama hadakum bisa ga abin da Allah ya shiryar da ku arshadakum li ma'alimi dinihi ya shiryar da ku da ga ainihin wato addininsa wala allakum tashkuruna Allah ala zalika tsammani za ku gode wa Allah akan haka walamma kana shahru ramadan shahru sawm yayin da watan ramadan ya kasance wata ne na azumi wa shaharan mubarakan wata ne mai albarka yurja fihi ijabatu du'a ana fatan ana kaunar a amsa addu'a a ciki wato kowa yana kauna a amsa addu'a wa zakara Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya ambata jawabahu ala su'ali jama'atin nabi sallallahu alaihi wasallam wato Allah ya amsa jawabi da kansa akan tambayar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi masa suka ce a qaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi ubangijin mu kusa da mu yake mu gana da shi mu yi magana ƙasa ƙasa koko yana nesa da mu ne mu kira shi da ƙarfi faqala ta'ala sai Allah madaukin sarki yace wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun idan bayina suka tambaye ka dangada da ni, ai, idza aradu an yas'aluni in suna so su tambaye ni, yaina nake, sai Allah da kansa ya amsa bai ce ka ce ba, sai ya ce, fa inni ai Allahu qaribun minhum bi ilmi, ni ina kusa da su da ilimina. Qala at-Tabari rahimahullah fi tafsirihi, Imam at-Tabari shugaban masu tafsiri, a cikin tafsirinsa yake cewa yani ta'ala zakarahu bidhalika wa idza sa'alaka ya muhammad ibadi anni aina ana idan bayina suka tambaye ka ya muhammad dangane da ni a ina nake fa inni qaribun minhum sai Allah ya amsa ya karba yace ni ina kusa da su asma'u du'aahum ina jin addu'arsu wa ujiba da'awatad da'i ina jin ina amsa kiran mai kira minhum daga cikin su waƙala ta'ala, wa na'alamu matu wasu wisu bihi nafsuhu, Allah ya ce, Mun san abin da zuciyarka take wasu wasi, wa na hannu a ƙarabu ilaihi min habalil warid, mun fi kusa da ɗan Adam dangane da jijiyarsa ta makwarkwada. Bangiji ta'ala ya ce, Ma ya kunu min na jawa salasatin illa huwa ma'ahu, illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala adna min dalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ma yakunu min najwa thalathatin mutum uku ba za su kasance suna ganawa ba suna meeting illa huwa rabi'un face Allah shine na fudin su wala khamsatin ko mutum biyar illa huwa sadisuhum face shine na shidan su wala adna min zalika ko abin da bai kai haka ba wala akthar ko abin da ya fi haka illa huwa ma'ahum face Allah yana tare da su aina ma kanu duk inda suke ya zo cikin hadisi akhrajahu muslim fi sahihi lambar hadisi na 2704 qauluhu sallallahu alaihi wasallam والذين تدعون والذي تدعونه aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilati ahadikum wanda kuke kira yafi kusa da ɗayanku akan wuyan wato dabbarsa a wani waje wani hadisi ma yake cewa suna tafiya ne sahabbai suna cikin tafiya sai suke kiran Allah da ƙarfi sai manzon Allah ya ce musu ayyuhan nasu ya ku mutane irbahu ala anfusikum ku tsaurara ku jiyar da kawunan ku yi ƙasa ƙasa innakum laysa tad'una asamma wala ghaiban wanda kuke kira fa ba kurma bane sannan ba nesa da ku yake ba innakum tad'una sami'an qariban ku kuna kiran wanda yake jin ku ne kuma yana kusa da ku ubangiji ta'ala ya fi kusa da ku fiye da igiyar takalminka da take jikinka saboda haka Allah yana tare da kai duk inda kake yana da kulawarsa da iliminsa da kuma kariyarsa saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa eh fa ukhbiruhum bidhalika abasu labari da haka ujibu da awata da'i idza da'ani ina amsa kiran mai addu'a idan ya kira ni bi ina bi inalatihi masala cewa zai samu abin da ya roƙa ɗin. Amma ga sharaɗi, faliyasta jibuli ya amsa kirana, du'a'i bi ta'a ta hanyar yi min biyayya. Idan ka amsa kiran Allah ta hanyar yi masa biyayya, to shi ma Allah zai amsa maka addu'arka. Wal yu'minu, sannan kuma su ba da gaskiya, ya domo alal iman, ai su dawoma a kan imani, bi da ni in ji Allah, la'allahum yurshidun ayyuhataduna, ta iya yiwa tsammani in suka yi haka za su shiryu e, fi salahi huwa, huwa khilaful ghayyi wato za su shiri zuwa ga kyautatuwa sabanin bata da kuma bacewa dai thumma raja'a siyaqu ila kamal ila al-kalam ala saumin sannan sai siyakin qur'ani ya juya ya ci gaba da bayani a kayan wato azami wa tamamil ahkamihi wa tamami ahkamihi da kuma cikan hukunce-hukuncensa sai Allah ya ce min
أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ohilla lakum lailatar siyamin rafafu ila nisa'ikum. Bangiji ta'ala ya halasta muku wato daren Ramadana ku yi wato sadu da matanku na aure. A farkon musulunci an hana da daddare idan bayan isha ka sadu da iyalinka, ko kuma bayan ka yi bacci ko ta yi bacci. in dai an sha ruwa an hana ka kula ta to sai daga baya kuma aka sassauta musu sai Allah madaukin sarki ya kasance suna wahala akwai Qais bin Sarma ya je gona ya yi aiki ya wahala da ya dawo gidansa an kira sallah an yi magariba ya ce shin akwai wani abu ne ta ce bari in je in nemo maka babu komai a gidan ta fita da yake ya gaji kafin ta dawo har ya yi bacci da yake shingida. Tana dawa ta ce, Kai tanka, yanzu ta nemo amma kuma ba zai ci ba tun daga doka nan washe gari da rane ta suma aka biyo manzon Allah labari sayyidina Umar shi ma ya zo shi da daddare yana da bukata zai kula iyalinsa sai ta ce nayi bacci fa sai ta ya dauka wasa take masa sai kade kawai ya biya bukatarsa to shine sai Allah madaukakin sarki yace uhilla lakum laylata siyamin rafathu ila nisaikum yanzu kan an dage muku wannan sanction din an ba ku dama ku kusanci iyalanku a daren Ramadana ba a yi ne ba hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ku su tufafi ne a gare ku tufafi ne a gare ku kinayatin an eh, wato wannan kinaya ce a kayan hakan kenan saboda ka kowa yana da buƙatar kowa zuwa ga ɗan uwansa kuma ana ai zaman rufin asiri alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum Allah ya sani cewa kuna ha'intar kanku eh kuna yin abin da aka hana din fataba alaikum amma Allah ya karbi tubanku ay raja'a bikum Allah ya dawo da ku ya karɓi tubanku wa afallahu ankum kuma Allah ya yafe muku fi ma akhtatum bihi min zalika cikin abin da kuka yi kuskure na haka Allah ya yafe muku eh fal ana yanzu kan to uhilla lakum bashiruhunna an halasta muku ku jami'uhunna ku sadu da su wabtagu ay watlabu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na 'ya'ya an halasta muku wa kulu washrabu cin abincin ma an yadda ku ci da daddare dukkan daren hatta ya tabayyana lakum al-khayf al-abyad min al-khayf al-aswad min al-fajr har sai farin al-fajr ya bayyana muku daga bakin al-fajr wato sai kun tabbatar cewa al-fajr ya keto na gaskiya sadiq sai ku daina ci eh ba ana nufin bakin zare da farin zare haka ba na al-fajr ake faɗa wani sahabi ya ɗauko ayar sai ya sa zare biyu ɗaya fari ɗaya baki a kan filansa ya ringa cin abinci sai da ya fara gane kowanne sai daina ya zo ya ga manzo Allah manzo Allah ya ce ba haka ake nufi ba ana nufin alfajir ne saboda haka thumma atimmu siyama ila layl sannan ku cika azumin ku zuwa dare kar ku yi irin azumin yahudawa su yahudawa sai sai tauraro ya fito suke shan ruwa to kar ku yi nasu duk musulmin kirki ba zai koyi da ba yahude ba amma wanda yake riba-riban musulmi to za ga yana koyi da Yahudawa amma shi mutumin kirki musulmin Allah daga zarar rana ta faɗi to azumi ya kare to sai ka sha ruwa ko bakin ruwa ko dabino ko kankana ka fara da wannan saboda haka thumma atimmu siyama ila al-layli min al-fajr ku cika azumin ku zuwa dare daren shine faduwar rana kawai mhm ba ana nufin wai shigar dufu ba wala tubashiruhunna kada ku wato mubashara da matanku wato ku sadu da su wa antum akifuna alhali kuna itikafi a masallaci ai muqimina bi niyyatil itikafi kuna zaune a masallaci da niyyar itikafi fil masajid a cikin masallatai thumma qaba ta'ala ba'da tafsilil ahkami sawm sannan Allah madaukin sarki ya bi baya bayan ya fassale hukunce-hukuncen azumi kuma ya ta ta'allaku bi da abin da yake rataye da shi min zikir du'a ina addu'a wal itikaf da itikafi faqala sai ce tilkal ahkamul madhkura waɗannan hukunce hukunce da aka ambata hududillahi iyakokin Allah ne hadda hali ibadihi Allah ya iyakance su ne ga bayinsa li yaqifu inda dan su tsaya a wajen ta kar su tsallaka wala taqrabuha kada ku kusance ta na'am kar ku kusance ta kazalika kamar haka kama bayyana lakum ma dhukira kamar yadda aka bayyana muku abin da aka ambata yubayyinu Allahu ayati lin-nas haka Allah yake bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaquna ko sa kiyaye su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah eh kaga aka ce wala taqrabu an ce karka kusanci abu yafi a ce karka aikata shi yasa kaga zina aka ce wala taqrabu zina kada ka kusanci zina ba ma aikata ba kusantar, karka yadda ka kusanta, to kaga tsananin hani kenan. Eh, wala ta ƙarabu mala ya ce karka kusanci dukiyar maraya, bala'i ne, wa haka za, wa in kanat awamirin yuqalu fiha la ta'tadu ko da yake waɗansu umarnin ana cewa kada ku ƙetara ai la tujawuzuha in kun je iyaka to kar ku ƙetara to dai ana nuna maka ka dakata ne karka yadda ka tsallaka walamma kana nayu anil akali amwalin nasi ba'dhum min ba'din kaffan an shay'in mithl kaffi sa'imi anil muftirati atba'ahu bi faqala ta'ala yace wai yayin da ya kasance wato an yi hani akan cin dukiyar mutane sashi da sashi mutum ya kame daga wani abu to shine sai aka ce kamar yadda mai azumi yake kamewa daga buɗe baki ya ci abin da ya so sai aka biyo kuma da sha'anin dukiya ma ita ma so ake dukiya kar ka taɓa in ba taka ba abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illa anta al-mannan al-badi as-samawati wal-ard ya dhal jalali wal ikram اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ونستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا أبنجي الله كسوكر مدد زمن لا فيها أو أنك ساتا متناجيريا ka ƙara saukar mana da lafiya a jihar mu ta Bauchi ka saukar mana da lafiya a yankin mu na Katagun ka saukar mana da lafiya a yankin mu na Azare saukar mana da lafiya a unguwannin mu a gidajen mu ka shiryar da matasan mu ka sa samu abin yi ya Allah ka shiryar da dattawan mu da malaman mu da shugabanni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ka gafarta magabatanmu da malumanmu mu in ta mu tazo Allah ya sa mu kyakkyawan karshe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Yeah.